على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت الإذية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكل أموال الناس بالباطل yau da cin dukiyoyin mutane da barna cin dukiyoyin mutane da barna shi ma haramun ne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala taqulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin tsakaninku da barna ta hanyar cin hanci da rashawa ai bil haram a gane cin hanci da rashawa cin dukiya ne da barna caca cin dukiya ne da barna sata ka saci dukiyar mutum cin dukiya ne da barna sannan kidnapping fashi cin dukiya ne da barna ko mutum ya ci bashi ya kibiya ko ka ci bashi an baka kuɗi wato bashi ka biya shi ma cin dukiya ne da barna a takaice dai akwai hanyoyi daban-daban da ake cin dukiyar mutane ta hanyar barna karban haraji haraji cin dukiya ne da barna misali ya saba ma ainihin musulunci Nam nam ainihin haram ai shine ta hanyar haramun wa huwa anwa'u shi ma nau'i ne daban-daban cin dukiya da barna minha as-suhf daga cikin akwai rashawa wa minhu aklu amwa aklu malil daga cikin akwai cin dukiya na maraya cin dukiya na maraya Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman lalle wayannan da suke cin dukiyoyin marayu da zalunci innama yakuluna fi butunihim nara kawai suna cin wutar jahannama ne a cikin cikin wasayaslawna sa'ira da salli za su konu a cikin wutan sa'ira ay aqibahu amrihim zalika aqibatu amrihim zalika fi nar karshen hmm. al'amarin su wannan yana cikin wuta karshen al'amarin su wannan yana cikin wuta na'am sai imam al-qurtubi na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu zakka babu zakka walil zakati arba'un fara'idu qurriyatu wa niyyatun tu'aridu na walil zakati arba'un fara'idu zakka yana da farillai guda hudu akwai yanci kenan bawa baya bada zakka kafin ya bada zakka sai ya zama to yana da yanci wa niyyatu da kuma niyya tu'aridu da ke bujurowa da niyya da ke bujurowa dole in mutum zai bada zaka sai yayi niyyar zaka. niyya shi ne bambanta zakka da sadaka wal haulu shartun wal nisabu fiha wailul liman shaha wa lam yudiha shekara wal haulu wal nisabu shartun fiha da shekara da nisabi sharadi ne game da zakka dole sai dukiya ya kai shekara sannan kuma dole sai dukiya ya kai nisabi ko da dukiyar mutum ya kai shekara amma bai kai nisabi babu zakka misali nawa ne nisabin zakka yanzu abu wani lissafin zakka yanzu ya kai miliyan biyu da wani abu duka san cewa naira ya lalace sosai inda ce naira bai lalace sosai ba bayan da za gaba dubu ɗari takwas ya kai lissafin zaka dubu ɗari bakwai da wani abu amma miliyan biyu da wani abu to ka san al'amari sai a ce la hawla wala quwwata illa billah an gane shekara sharadi ne sannan nisabi sharadi ne fiha a cikin zakka wailul lima shahha azaba ya tabbata ga wanda ya ruwa bai ba da ita ba nam alijaa fil qur'ani ya makururu sha balaha, sabiru hakika ya zo cikin qur'ani ya kai rudadde me zo cikin qur'ani wa'azi ya zo cikin qur'ani shabalaha sabiru shaba sabiru laha hmm. wanda karamin yaro yayi furfura domin ta wa'azi ya zo wanda karamin yaro ya kamata in ya ji wannan wa'azi yayi furfura والذين يكنزون الذهب والفضة hmm. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wayannan wanda suke taskace suke koya zinari da azurfa ba su ciyar da shi wa fi sabilillah kai musu albishir da azaba mai radadi musu albishir da azaba mai radadi an gano wannan ku kaga wannan an kawo yawma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha kaza kaza har zuwa dai karshe an gane ku na'am annal ladhi yashinuhu min Sai kayyati fi zahrihi wa yi wa jabhati an gane ku fatukuwa bi hajibahum wa junubuhum wa zuhuri wa zuhuruhum jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma karastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun innal ladhi yashinuhu lalle abinda zai masa lalas abinda zai aibanta shi kayyati daga ainihin lalas ɗin shi fi zaharihi yawa lalle abin da zai aibata shi a lalas ɗin shi shine a bayansa wajen biyi da gefen jikinsa da goshinsa za a yi masa lalas a bayansa lalas a gefen jikinsa lalas a goshinsa an gane wannan ku? na wannan inda mutum yana da tsoron Allah ya ji labari duk wanda bai bada zakka ba irin wannan musiba zai same shi gobe kiyama ya kamata ya ji tsoron Allah kuma ya kamata hankalin shi ya tashi ya tuba ga Allah faɗiɓɓiha nafsan iza a daita fa inna ha zakiratun hadataha ka ji daɗi ga ranka da ita ka ji daɗi ga ranka ga zakka in ka bada ita inna ha zakiratu lalle ita wani irin wani irin tattali ne a adatta da ka tanaje ta wani irin tattali ne da mutum ya tare da gobe kiyama zai ga sakamakon in ya bayar hmm. eh mutum jin wurin bada ba ba amma in mutum ya san haƙƙin Allah ne kuma ya bayar ya ɗan kubuta wai mutum ya to yana jin nauyin cire kuɗin an ce tsakanin ɗan adam da kuɗi to sai ya to yana jin nauyin cire kuɗin zai cire amma ba daɗi amma ya san haƙƙin Allah ne ai ya kubuta sai dai kawai daɗin ne wace sai dai ladan ne zai rabu in yana so ya samu cikakken lada yana ba da zakka yana farin ciki saboda yana farin ciki zai cire haƙƙin Allah ne daga ciki an gane ku eh kenan kada mutum ya ɗauki zaka kamar haraji shi zaka ba haraji ba ne shi in mutum zai cire zaka ya cire zakka a matsayin wato ibada ne yana cire shi yana ba da shi hali'an mari'a kaga shi haraji zaka ba da ranka ya ɓaci ba matsala ba ne shi saboda wani abu ne wanda aka sama wanda shari'a ba ta saba kan shi ba misali sai ka ba da shi kawai don ka zauna lafiya ka miƙa shi amma ranka a bace wannan daban an gani wannan yana daga cikin abin da ya bambanta tsarin musulunci da tsarin jari hujja shi tsarin jari hujja akwai haraji a ciki tsarin jari hujja akwai riba dama hanyoyin samun kuɗi na jari hujja haraji riba shi ne babban hanyoyi da shi ko tsarin musulunci baya goyon bayan riba baya goyon bayan haraji an gane yaki su ma tsarin gurguzu ba ruwansu da haraji communism su suna faɗa da haraji demokradiyya babban hanyar samun kudin ta haraji sai kuma riba haraji riba haraji riba akwai ƙasa daga ƙasashen duniya babban hanyar samun kudin haraji ne kamar ingila irin su ingila sun ɗauki haraji duk mutumin da yake zaune a garin zai ga cewa kamar kamar za a gama da shi saboda haraji ne za ka samu kuɗi don take za su tatse wannan kuɗin da haraji na'am na'am ibn rushd eh. na'am babu fada'il tayammum babu mustahabbin musahabbin tayammum awwaluha hal fadau bi bismillah wa sani an la takun bi sagi awwaluha hal fadau bi bismillah na farko daga cikin ah, musahabbin tayammum musahabbansa akwai farawa da bismillah sai mutum zai ya fara da bismillah wa sani an na biyu la bi anhu kada ka zama to mai rakkanuwa daga bare shi kada kai wasa da shi na biga shi nan fa'ula fa una turabu qaddamu ala jami'i ma bihi tayammu hmm, fa'ula ma'una una qaddamu turaba hmm. malaman mu sun gabatar da turbaya hmm, ala jami'i matayammu bihi akan dukkan abin da ake tayammuma da shi malaman mu sun gabatar da ainihin turbaya akan duk abin da ake tayammuma da shi نعم وزاد بعض من ذوي الأقول ترك التيمم على على المقول wasu sashen malamai daga cikin ma'abota hankula sun ƙara sun taimama alal mankuli akan abin da ake cirantowa wato a yanko dutse a zo da shi gida a yi taimama da shi shi ne ko a ɗibo ƙasa a shigo da shi gida a yi taimama da shi an gane wasu malamai sun ƙara daga cikin ainihin wato barin taimama akan manqul duk abin da aka ciranto to kai taimama da shi kada mutum ya yanko dutse ya kawo gida ya taimama kada mutum ya ɗibo ƙasa ya kawo sai dai ya je kan dutse ya taimama ya je ƙasa ga ƙasa zai ya taimama gare shi ƙasa mai tsarki amma kada ya ɗibo ya taimama da shi an gane amma in ya ɗibo ya yi a wajen wasu malamai ya yi amma ya bar musu sahabi na'am min hajarin aw min turabil aw ramal wa akasu za alayhi qul wal amal wato manqul mutum ya bar taimama akan manquli manquli na me min hajjari na dutse aunin turabe da kare je dauko dutse na ƙarfi dutse ya taimama da shi ko turbaya a wurin ko yashi na wa su za alaihi wa su za qul huwal amalu a alaihi a gane aka sun wannan kashe aiki yana kansa aka sun wannan menene aka sun shi wato wanda ba ciro ba ka ce aiki yana kan shi ba zai iya ɗaukar akasu za wato akasin haka cewa yi da mangoli din ba makaruhi ba ne zai iya ɗauka ko zai dauka cewa akasin wannan da shi ake aiki shi ne ka yi tayoma da wanda ba a ciro ba a kan shi ake aiki a andalus mun ja anin nabi alayi jari yawa suke ga tayoma ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam tayoma ya zo daga annabi akan dutse na bango mabani ginan ne ko hmm. sai yau ma ya zo daga annabi akan dutse na bango kenan ne ai shi ma mankuli ne ko an ɗauko shi daga wani waje ne a kaso shi aka shigo da shi gida yi <laughs> na kwashe biyu ne a ba wani kwashi wani zafi ya muka'ida muke zuwa nan gari biyun nan a jira sati mai zuwa a ci gaba نعم مجد يبا نعم بسرعة ابن عاشر كل تشهد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كل تشهد جلوس أول وثاني لا مال للسلام يحصل نعم هو التهيا سنة ne sannan زمان بركو ما sunna an gane ku wasani haka nan zama na biyu ya sulu shi ma zama na biyu na ta tahiyya sunna ne la ma ya hasulu lis salam banda zama wanda yake tabbata har zuwa ga sallama banda zama wanda yake tabbata har zuwa ga sallama kun gane wannan ku zama gurgurdan sallama wannan farilla ne nan ba ana magana zaman tahiyya bane ba zaman ta tahiyya na biyu sunna ne kamar yadda yake zaman ta tahiyya farko sunna ne na biyu ma sunna ne amma matsalar shi ne akwai zama gwargwadon sallama bayan kayi ta iya kayi salatu annabi kayi azkar sai sallama to wannan dan zaman dan sakon guda na yin sallama din shi ne aka ce farilla inda malik zama gwargwadon sallama shi ma farilla ne amma zaman ta jiya sunna ne wa sami'a Allahu liman hamidahu bi raf'i min ruku'ihi aw radahu da fadin sami Allahu liman hamidahu bi raf'i min ruku'ihi dangane da dagowa daga rukunsa ai aure da hul'ulama haka malamai suka kawo shi malamai sun gangaro da wannan magana alfazu wal imam hadha ukida wal baqi kal mandub fil hukm bi za hmm. wal imamu haka wato fadin sami Allahu liman hamida wajen dagowa daga ruku'u haka malamai suka kawo shi wato mai sallah shi kadai zai sami Allahu liman hamida wal imam haka nan liman haka za ukida wannan an karfafa shi wal baki kalmando wato sauran abin da ya rage kamar mandubi ne a cikin hukuncin da ya bayyana sauran abin da ya rage kamar mandubi ne a cikin hukuncin da ya bayyana iqamatu sujuduhu ala yadayn wa taraf rijlayn misl al akwai iqama iqama sunna ne sannan sujada mutum akan hannayensa mutum ya sujada ya sa hannaye kasa an gani? sujada kan hannaye wa ɗarfi rijlai da gefen kafafuwa gefen digadigai mutum ya yi haka da kalla alƙibla digadigan su kalla alƙibla haka gefen digadigai shi ma sujada kan sunna ne misalin kuma gwiwa mutum ya sujada kan gwiwa kenan da wannan fahimta fa da zan yi sujada hannuna dage shi tallata yi da zan yi sujada irin mutum ya kware wajen training din da ya zira daga nan wajen tallata yi ku gani ya daga nan ba abin da ai ba sunna bane mai karfi ana yin sujada kabuli ko ba ga sunna ne mai karfi sunna muakkada to saboda haka ai duwa mai ahlari ne ma yace wasu judu alal anf wal kaffain wal rukubatain wa atraf al kadamain yace mustahabi ma yace to yace sujada kan hanci da tafuka da gwiwa da gefukan daga daga yace yace a yi yin mustahabi to tunda mustahabi na ga mutum ma ya bashi babu komai da mutum zai iya sallah ya daga kanshi ya zama kawai zai iya dan yin sama yadda su suke yi din nan hannun da gwiwa da ko'ina ba abin da ya taba kasa sallah ta yi kenan mutum ya bar mustahabi kun da wannan kamar ga hadisin manzo Allah doron hadisi na annabi yace sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati bi a'azam an umarce ni jira kan kasusuwa guda bakwai sai annabi ya nuna goshi wa share bi yadihi ila anfihi haka ashe maganar hanci yana da muhimmanci a karfi sosai ya fi karfin musahabi sannan ga tafuka kaga umir umirtu al'amru yattazilu wujub umurni yana hukunta shi. to an umurce ni ne kaga yin ziyara kan nan mutum ya bar shi shi zai iya baci saboda ya bar wajibi an gane kaga duk wayannan sojoji guda bakwai ga zahirin hadisi in ba an samu karinan da ya fitar da shi ba wajibi ne kowanne daga ciki babu wanda yake mustahabi amma a nan wajen da sun bashi a matsayin mustahabi an gane ku na in sautin mukutarin bijarin sun marar alal imami wal yasari wa ahad na'am ah. in sautin mukutarin wato yin shirin mai koyi da liman mai koyi da liman ya yi shiru a inda ake bayyanawa mai koyi da liman ya yi mai shuru a inda ake bayyanawa kamar sallar asuba ana yi a bayyana ko to kai bai koyi da liman sai kai shiru liman yana karatu kai kaka yi kamar sallar magariba raka a biyun farko liman yana karatu za ka yi shiru raka a biyun farko na isha'i liman na karatu za ka yi shiru mene ne sun marar alal imam istadu ah, istatu muktadin ah, bi jaharin hu sun marar alal imam sannan mutum ya mayar da raddi ga liman wal yasar ya mai da raddi bangaren hagu ya mai da raddi ga liman wajen sallama da kuma bangaren hagu idan mutum ce assalamu alaikum sai haka suwa maliki assalamu alaikum sai haka wani wasu suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum an gani to za ka galiba suka bayyana da wannan wannan sai su yi shuru assalamu alaikum kuma akwai wani anan shi ma sai a yi mishi assalamu alaikum ba su cika bayyana da sauran guda biyun ba amma suna yin sallama nan bangaren dama ko da babu kowa suna yi suna kiran shi taslimatu tahlil Sallama farko kenan wanda yake halarta mutum yayi abin da aka hana shi a cikin sallah sannan sai ba liman sallama in akwai wani a wajen in kana biyi ahadun nan gefen shi zai yi in babu kowa an ce in kana biyi ahadun wa adraka raka'atan ma'ahu wa raka raka'atan aw aksar ma abu in tare da shi akwai wani in wani ya cimma a daya amma ko da akwai wani ga malam Abdullahi kusa da bai a gefen haguna in bai samu raka daya babu ruwa da shi ba zan bai sallama ba kun ne ba magana sallama gare shi sai ya samu raka daya to wannan ne fahimta na a kan abu a ne in babu kowa a nan zan iya yanzu in ina sallama idan ni ne liman ba ya zan yi sallama kawai assalamu alaikum kawai inda ni da liman amazan maliki a kawai sallama zai gefen dama shi ke nan an gano wannan ko to wannan shi ne su ne shi ne fahimta malikiya kaga su ke na malikiya kaga wato hadisin nan da ya zo cewa manzo Allah yana yin sallama biyu kuma sauran sahabbai duka ba daya an ruwaito sallama biyu biyu misali to wannan sallama biyan baya cikin kundin malikiya ba mazan malikiya ba san da wani salma guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ba sa yi a gani sallama dai guda ɗaya to ya matsayin sallama guda ɗaya ya tabbata a sunna ko bai tabbata ba shi ma sallama guda ɗaya ya tabbata cikin sunna akwai ruwaya na sallama guda biyu akwai ruwaya na sallama ɗaya dukkan su gaba ɗaya sun inganta na san gani? ba matsala bane wanda za a tada hankali a tada jijiyan wuya kan shi kowanne mutum ya yi ya yi sallama an gane? eh, eh ba su ɗanar wannan ba su gan shi ba da babu wannan hadisi a cikin motsa na wa alaikum salam na malikiya? eh Hmm. Eh, sallama guda biyu ai su ma kan zama sallama ne sun ce ɗayan na farko shi ne waje. in dai liman ya samu ya yi sallama ɗaya kai ma sai kai sallama kafin ya yi ɗayan ba matsala an gane an fi so ne ka bari sai ya gama sallaman gaba ɗaya amma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kai masu kai sannan ya zo ya ɗaya kai maka yayi a da suke tawili ma ko wani hadisi wanda kamar yana nuni zuwa ga haka wasu kafin rashin haka cewa ai an ce in liman ya yi sallama ku yi an yi ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi sallama kai masu kai assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya yi zai kai kai wa iza sallama fa sallu hmm. na'am واو السالب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونه ينظر شأن المحتدث وكثرة الوهل وشدة المدار da kasancewarsa zai duba sha'anin wato sha'anin wanda ya kai gargara idan ya kasance mutum wato lokacin sallar juma'a yana da wani wanda ya kai gargara yana jinyansa kuma babu wani mai duba sha'anin wannan mai gargara ɗin zai shi Sannan wajen malamai sun ce ya halatta ya bar sallar juma'a ya halatta ya bar sallar juma'a ya tsaya ya kula da wannan wanda kai gargara din kuma inda ku shine ma'ana wa qawluhu yanzuru sha'anar muntazar da kasancewar shi yana duba sha'anin wanda ya kai gargara kasratul da yawan tabo wa shiddatul da da kuma tsananin ruwan sama ina kai tabo mai yawa wannan tabo mai yawa ya halatta wa mutum ya bar sallar juma'a mutum yana tafiya tabo kafa shi ya kafe in kafa shi ya kafe a cikin a tabo in ya zara wannan wanda ya ƙara kafewa yana tafiya ga mutum yana tafiya da ƙyar har ma zai iya faduwa ma saboda tabo to irin wannan yawan tabon ya halatta wa mutum ya zauna a gida ya azahar kun ne, da kuma ruwan sama mai tsanani ruwan sama ya yi tsanani to a nan wajen sai ka falfalar juma kai tsallar azahar a gida duk wannan gaba ɗaya an gina shi ne kan ka'idan al-mushaqqa tajlibu tayyib tsanani yana janyo sauki a gane musulunci ba addini bane mai tsanani tunda ana ruwan sama mai tsanani kada ɗan adam ya cutu to ya bar sallar juma'a yayi azhar wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj hmm. ba mu sanya muku kunci da tsanani ba a cikin addini na'am na'am aw maradun aw darbuhu mazluma aw habsuhu eh, zulmi aw adima aw ko kuma rashin lafiya ba shi da lafiya rashin lafiya ya halatta mai ya bar sallar juma'a ya zauna ya zahar. da sharaɗin rashin lafiya mai tsanani ne ba wai kawai don mutum na ɗan mura ba kawai a gane mura ne wanda yana gudanar da harkokin rayuwarsa sai bar sallar juma'a ko mutum na ɗan zazzabi wanda zazzabin bai hana shi zaman shago zazzabin bai hana shi ya ɗauki mashin ya je ya caɓa ya nemo kuɗi amma sai a gan shi bai sa baka je masallaci bai ce wallahi ai ban da lafiya ka ce mara lafiya ya zauna amma rashin lafiya bai hana ka zuwa caba ba rashin lafiya bai hana ka zuwa ka zauna shago ka nemi kuɗi ba labudda ne labudda shi ma sallah labudda ai ai an ce an ce bukatar maji haji sallah ko shi ma ai wannan sana'an da yake yana sana'a ne don ya samu ya samu ɗan ƙarfin jikin shi ya je ya sallah ai dalilin zuwa duniya ka ba a caɓa ba ne ka zo duniya ne don ka bauta ma Allah wa ma kalaktul jinna wal insa illa liya'budun wato kana yin sana'a ne dan sana'a idan ce muke ka wajen bautan Allah asali ba wai sana'an bane manufa to ba zai yi wa misali sai kana yin sana'a amma ka bar bautan Allah an gane ku to saboda haka wannan shi ne rashin lafiya yana sanya mutum ya zauna ya tsalla azan ko kuma yana jin tsoro kada wani azzalimi ya fice shi wato akwai wani dogari na sarki ko akwai wani dan sanda wanda ya ce wallahi in muka hada masallaci sai na wulakanta ka kuma ya san mutumin azalimi ne zai iya zuwa a masallacin juma'a ya wulakanta shi zai iya zuwa masallacin juma'a ya shaƙe shi ko ya mishi bulala kuma ya san ba mai cetonsa sai Allah mutum da ya san halin mutumin in mutumin ya ce zan wulakanta ka to ka wulakantu kawai sai ya zauna a gida ya zalla azhar bai sa baka je masallaci bai ce wani uzuri ya sa ban je masallaci ba in ya gamu da amintacce ce wannan azalimin dan sandan ne ya ce mun zai wulaƙanta ni duk ina son mutunci na ban a musulunci kariya ga mutunci wajibi ne sai abin da zai kawo zuba ma da mutunci an gane ku to ka nisance shi to ka in ka san mutum zai ka ba ku duba saboda darajar mutunci ba aka ce kana iya barin juma'a domin shi dan kada a keta maka mutuncinka kana iya barin juma'a domin shi ashe kenan wajibi ne gare mu dinga kiyaye mutuncinmu an gane sai dai idan mutunci ya idan idan kare mutunci ya yi karo da kare addini sai karin rinjaye da guda daya in ya zama to ba makawa sai an yi guda daya to kare a keta ma mutunci dan addini ya ci gaba kuma mutane ne suka lalace eh to kuma akwai kasiliya ga hanyar musulunci na'am da wannan a kasiliya insha Allah ba su tsare gaba lokacin sallar juma'a shi kasiliya shi ma ya san muhimmancin sallar juma'a <laughs> talatin na majiyar da yiwuwa kastila sun ga mutane da yawa ana shiga mota ba su ta tsare gaba shi su ɗan kastiliyan ya kosa ya wuce masallaci ya yi in kuma kastiliyan ba musulmi ba ne shi sai tsoron duk abin da zai janyo fitina ce ya tsare musulmi a gani allahu alam aw habsuhu bi zulm aw Suhu bi zulm ko kuma tsare shi da zalunci wato ya san azalimi ne mutumin zai kama shi ya je kulle shi a kurkuku ya ce ai sai na gamu da kai a juma'a in na gamu da kai wallahi sai na kama ka na daure ka to sai ya zama shi azar ya zama shi azar au adima ko kuma ya zama to ba shi da kuɗi wato shi wannan mutumin yana bin shi bashi ko bai da mutunci idan ka gaya mai zai gaya mai za ka biya kuɗi na an kafa lokacin lokacin na yi kawai ko ina ya ganka zai ce ban kuɗi na in baka bashi kudin kuɗin shi ba ya wulakanta ka ka san shi ne kuma ga shi Allah sai kaddara ka ci bashin shi yaushe za ka biya sai ka ce zan biya rana kaza sai wannan rana ya daidai da juma'a kuma daidai wannan rana sai baka samu wannan kuɗin ba an gane wannan ko yi za ka biya shi kawai sai aka sa za ka ci to duk wa'anda suke malaman sakandare da malaman firamare kuɗin dakata sai hukuma ta nemi saboda ana ganin akwai yan ta'adda za su tsara mutane za su kama yara saboda haka yanzu kawai a dakatar da karatu da kuma ka san baka da albashi kuma ka ɗauka za ka samu albashi sai kuma ya zama an dakatar da kuku yan private dai baku da albashi Da kuma gashi nan dama albashin ka dogara za ka biya shi kuma ba ruwan shi in kai alkawari ba ruwan shi da kana da albashi ba ka da shi kawai ina kuɗi na kawai zai ce maka in ka ce baka da shi zai kundima maka ashir kuma ya shaƙe ka da kada mutunci yaya ya halatta ka je shaƙi kadin sai kai haƙura da sallar juma'a na wannan lokacin ka zauna a gida idan ma ya zo ya yi sallama sai ka aiki yaro mai wayo ka ce ba baya nan ka ka aika mai wayo kar ka aika ƙarmi yaro ce baba ya ce barci ma baya nan na fatan ne. a aiki yaro mai wayo ya ce ba baya saboda ya ga ka ya zo juma'a yana jiran ka baka zo zai bi ka gida kana fitowa ya shake ka ya shake ka a gaban yaranka da iyalanka gaba da mutanen unguwa an gane ai gara da aka shake shi da ba wallahi mun yi farin ciki wa iyaz billah to irin wannan in ka san cewa wato baka da kuɗin biyan bashi kuma ga lokacin sallar juma'a yayi ka tsaya a gida ka kulle gida ka yi bacci abinka bayan ka yi sallar azhar kenan ka huta kaka fito waje ranka ne kaka yi da wulaƙanta ka misali idan ana tunanin a da can wurin idin taiwa wurin zuman guda ɗaya ne yanzu idan ya zama akwai masallatai da yawa dama kana jin tsoron kare gan ka tunda akwai masallatai da yawa sai ka canza masallaci akwai unguwa daban da bayi sai ka samu su tambayar da kaga shi yana zuwa kashin tudun wada sai ba za ku haɗu ba now wai zai kame labari ɗaga ba kame labari ka gudo ka zo gida ka ba kai labari ka gudo ka zo gida insha Allah na'am ba ka ji ce da kake ba halin da yake ciki ne yanzu zai faɗi gaskiya ka san mutum zai wulakanta kan sai ka ce to in wani ya zo ku ce ina nan sai ka faɗa haka hmm? yanzu in wani ya zo da bindiga zai kashe ka zai kai a ce baban nan kashe shi zai kashe eh, yana da faɗi gaskiya an ce kulil haƙ walawa na nafsi hmm? ɗan wani abu bai fatawa akwai abin da ya kamata ka tambayi fatawa akwai abin da ka san kawai ba ma sai ka tambaya ba an gane ke zakani da Allah babu mutum da kace ba gaskiya dan su za kashe babana ne amma yana da na'am na'am aw harmuhu aw aqluhu kasumi aw man yadurru an-nas shal ko kuma tsufan shi mutum ya tsufa tukur Tsohon tsoho ba sai ya zo sallar juma'a ba ko kuma cin shi kamar tafarnuwa mutum ya zama to ya ci tafarnuwa wannan warin tafarnuwan ya halatta mai ya zauna ya yi sallar azahar a gida amma kuma malamai ce idan ya ci da gangan ne dan ya haramta maka zuwa sallar juma'a yayi laifi a rashin lafiya lalura ne yasa ya ci tafarnuwa to ya zauna yayi azahar kada ya zo ya cutar da mutane an gano wani? na'am na'am aw man yadurru nasa kal majzumi ko wanda yake cutar da mutane kamar kuturu wato yana da ciwon kuturta kuma ciwon yana kuturta na ruwa wanda duk wanda zai iya taba mutum da wannan ciwon kuma yawa mutane su yamace shi ana so sallar juma'a mutum ya yi cikin kwanciyar hankali da sai ga kuturu na ya hada sahu da kai kaga ya sallar juma'a ba zai yiwu ba subhanallah kuturu ya hada sahu da kai kuma kana sallar juma'a kaga anan wajen kaga inda abu kutu kana kai kan kana iya zamewa ka haƙura da sallah inda nan ne kadai wajen wa ba wani kana yi magana sai shi tura maka bari ya ji nan wata mata tana wata mata irin yan gayen da mata shiga mota tana shiga kawai sai ta kicin da kuturu kawai ta zauna kenan ta wajen ta ce ah ta tashi a sai abin ya bashi haushi ta yadda inda cikin yarin ki masu yayi wanda tura tana a ah, kawai tura mutane su yi iya wallahi kaga karshen a kira yi wallahi tura hannun jiki da jiki ya yi yana wuci kaga al'amari ya lalace yanzu cin abinci ma zai gagare ta wannan ranar za ta yi brush ta yi brush za ta ci eh cikin baki a samu da wajen kace a ikon ne cikin tura tura ne cikin ya wani irin wannan in dai mutum kuturu ne ba ta shiga mutum a ka'ida haramun ne wannan kuturu jahirin kuturu ne ya kamata kuturu ya zama to ya san sunna ya san abin da zai shafi haƙƙin mutane Ya ba san gane in ya san wannan abu ya saba musulunci ya san zai cuci jama'a ya zauna a gida kamar wannan ana ganin kamar a cikin mu na karanta wani asari in ba na manta ba wato asarin umar dan khattab radiyallahu anhu wata mata kuturwa tana yawan zuwa aikin hajji duk shekara sai ta yi aikin hajji lokacin shugabancin umar umar na aikin hajji daga kuturwa tana aikin hajji tana da wafi ce subhanallah baiwa Allah ba ta san kina cutar da mutane ba ne daga yau kake ara zuwa aikin hajji ki hakura saboda kina shiga aikin mutane sai wannan mata sai ta ce to shi kenan sai ta zauna shekara mai zuwa sai bata je aikin hajji ba an gane ta zauna ta daɗe duk shekara ba ta zuwa aikin hajji Shan wata ran tana zaune sai ga mutane sun same ta ta ce albishirin ki ta ce e kaza to ai wannan wanda yake hana ki aikin hajji sarki musulmin nan ya rasu ki aikin hajjin ki ta ce wallahi ban kasance zan saba masa yana raye ba ban kasance zan masa biyayya yana raye ba zan saba mai bayan ya mutu wallahi ba zan je ba mm. a wannan salafiya ce ita ta gane ita ta san dalilin da ya sa umar radiyallahu anhu ya hana ta ba ya hana ta don yana kin ta ya hana ta don haƙƙin mutane ne kada don maslahan kai kadai kai kadai kana karuwa ka cutar da al'umma ba daidai bane in ka san wannan abun yana cutar da mutane zaune a gida Allah zai baka ladan wanda ya sallar juma'a idza marida al-abd aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha idan bawa ya rashin lafiya ko ya tafiya za a rubuta mai abin da ya saba aikatawa kan kanka a matsayin mazaunin gida lafiya sai ka zauna gida ba sai ka zo ba an gani? Eh. wa misalu al'ama amal ladhi misalin shi makahu allazi la hata dibi nafsi wanda baya iya kai kanshi da kanshi bai iya shirya da kanshi zuwa masallaci wato shi makaho ne ba mai basira ba sosai akwai makafi masu basira makawo mai basira zai iya kai kanshi to akwai makawo wanda baya iya shiriwa zuwa masallaci sai da jagora aw lam yajid min qa'id ko bai samu jagoran ba kuma ba zai iya kai kanshi ba kuma ba jagora a nan wajen sai ya zauna ya sallar azhar eh? wa kaunuhu yanzuru sha'anar mu'tada da kasancewa yana kulawa da yana duba sha'anin wanda ya kai gargara eh. wa kasratul wahali da yawan tabo wa shiddatul matar da tsananin ruwan sama am aw maradun ko kuma rashin lafiya au darhu mazluma ko yana tsoron kada an kada a bugai a matsayin an zalunce shi au hafsu bi zulmi eh, kada a buge shi mazluman ko kuma a tsare shi da zalunci au adima ko kuma gashi shi talaka ne lokacin biyan bashi yayi ko bashi da kudin biyan bashin ba da gangan bane sai zauna gida au harmu ko kuma tsufa mai tsanani ya tsufa tuko tuko nam au akalu ko kuma cin shi ne kamar tafarnuwa aw man yadurrun nasa ko wanda yake cutar da mutane kamar kuturu misru ama misalin shi makaho allazi la wanda baya iya shiryar da kanshi zuwa masallaci aw lam yajid min qa'id ko bai samu jagora ba na'am na'am أشياء طبعا شكل كويس da ya wani shi da kanshi zai kai kanshi masallaci kuma dawo ya saba wurin lokuta da mutane sun san a da zaka za a a kada man tsari masu masu cikin tsari to kuma kuɗin ba su sun sun ka kuɗin ya kofa ba a bada idan talauci ya yi yawa a zazzaka shi maganar zaka yake tambaya cewa wani zai zo saboda yana cikin wani hali da Allah alaji zakan nan da Allah tana da ni a cikin shi an gane wani ko to a nan wajen shi kuɗin bai da yawa misali a ce yanzu miliyan ɗaya gare shi kaga dubu ashirin da biyar ne zakka dubu ashirin da biyar kaga a ƙa'ida ya kamata ba a ba mutum ɗaya bai ba shi mutum ɗaya ba ko to sai ya zama to kuma mabukatar na da yawa sai ya kasa kashi biyar kowa ka bashi dubu biyar biyar ta mabukatar na da yawa sai kasa kashi biyar ba kowa dubu biyar biyar yanzu talaka a yanzu a kowane an bashi dubu biyar yanzu zai jari da shi ba ka ce ta zama dubu biyar wani zai jari da shi wala wani jari da yake bukata kawai jari dubu biyar ne yanzu mutumin da yake sana'ar lemu ko yake sana'ar ayaba wala ka bashi dubiyar zai ma godiya ya ce Allah ya saka da shi masa ne je siyar da lemu ya zawo ya ce bane mai kyau ga iyalansa abin sirri ne sana'a ana ba ta gane inda san samu ne ka dunkula mai wannan dubu ishirin da kai ka bashi amma tun da talauci ya yi yawa kamar halin da muke ciki a Najeriya musamman garin Kaduna talaucin Kaduna ya farko ina ko yanzu ba za ka talakar Kaduna yana da uzuri sosai sai ka rarraba guda biyar ka basu guda su biyar ka raba ka basu ka maka mai yanzu masu bada irin dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar nan a ba dubu biyu ba dubu biyar dai haka dai a dai bayar da yadda mutum zai ɗan ɗan shi ma ya san an yi zakka. Hmm. Masha akwai wanda su. Wa alaikum salam. wai ya zubila wai ya zubila yana na makana iya guduwa gaskiya kudin cizo ya bala'i ne wala kudin cizo guda daya sai ya mutsa muku gida wala ya ta haihuwa ya ta haihuwa in ka zo ka ka fishe nan wajen sai ka san haihuwa wani wuce in ba Allah yake bige ka ba rabuwa da shi bala'i ne kuma ya hana ka bacci Yasa malaman fiƙo suka ce kuɗin cizo yana daga cikin aibi daga cikin aibin gida idan ka sayi gida mai kuɗin cizo da yawa ba a gaya maka ba kazo gani zaka iya bayarwa ba kuɗin ka to da fitina daga cikin kuɗin cizo kuma ga kunyata mutum ce ga wani abu cire ma wani abu sai ga wasu kuɗin cizo guda biyu a nan bayan kaga bala'i ne ya yayi na eh yan kwamitin su gaya mai daina zuwa ka gaya mai daina zuwa ba zai yi a ce kullum ka zo ka zo da kudin cizo ba gara ka shigo masallaci da kyankyafai da jazo ba matsala ba ne sosai wannan to ai zai baka masallacin zai sa masallacin kudin cizo bara a canza mai yanzu ya sa kudin cizo ya kudin cizo wata zai iya zuwa ya shan kowa da kowa liman ba zai iya ne da gaske imam ba zai eh, sanarwa cewa wani na bukatar ya ki a nan harada mai sai a je a nan mai sanitation na gidan taiwa din da ya babu wannan misali sai kira ya zauna da shi ana gari shi la halin da ke ciki abun ma da zan ci ban da shi ban dai magana kudin cizo yanzu ba su kudin cizo rike yi ba suna nan da yawa da ake haka suna muna mu'amala da su eh, to wallahi yanzu ba ma kudin cizo ba yanzu ba ma ci abinci ba sun tsawon ci abinci ba idan masallaci misali ta ga shi kadai ne ake samun matsalar za ta iya ɗaukan nauyin a je gidan a a dan gyara mishi abubuwa su ce ta abubuwa. ba shi abinci bana a ba shi ba shi jalli ya ga ma matsalar shi malam matsalar shi ba kai da kai kai da yadda cizo shi ba ta kudin cizo yake yi yawwa to shi ne haka dole bukatun yau zai kawo da wancan shi da kanshi ya ga ga mutum na wani gyare-gyare hankali shi ya kwanta ne ba kunci hankali ke kawo gyare-gyare wala ga kaduwa mutum ga ga yayin ki kumba ga alƙaya sun ba tiyansu wala wani ba haka za ka yi da ba ko kumba abin nan ba wani gyare ka kaga mutum yana wani kwalliya yana wani kaza to wala kunci hankali amma ba kunci hankali wani gyara wani wanka ka ya kai wani ka tajin gashin ka wani bai ba san tajin gashin ka zai fita Allah ya sauke amin wa eh. alaikum salam ga wani ya riga ka yi ka kwashe mishi nan in ya ba bada gidaje haya ba wani gidan ake bada zakka ba kudin da aka samu na gidan kuɗin da ya samu in ya kai shekara yana karɓa yana ajiyewa har su kai shekara to zai bada zakka ba wai gidan ba eh don sun kai nisabi ba kudin ya kai nisabi eh. hmm. to gaskiya ya danganci halin kamar halin da ake cikin gaskiya wanda ya rarraba din na ya fi ya wani wani wani kaba shi dubu ɗarin nan to ga mutane da yawa suna cikin matsala sun mazu kuma mai basu sai ka zo ka da baka bayar don ka taimaki al'umma da yawa ka taimaki mutane goma kenan ba Wani kuma mutum da ka taimaka ma ila kuma wanda baka ba ba sun kusa matsala fiye da wancan amma ina akwai masu ba da zakar da yawa to a dunkule a bayan zai fi alfatuwa tuqaddaru zamanin ne wa makanan wa ashkatan wa hawalan za ka duba zamanin da muke ciki da halin da ake fuskanta yanzu ga kuma karancin masu kuɗin ko kuma kuma masu kuɗin masu ba da zakar da taimakon ƴan karen ne kuma kai ne mai kuɗi a unguwa farko dai baka taimakon kowa sai lokacin zakka kuma ga lokacin ya zo mai kuma ka bayar ɗin kuma sai ka ware ka ba mutum daya mutum da ya zo yana ba da labari ai alhaji wani akwai shirki wala ya ban dubu ɗari ai ne gaba zakka sai wani ya kalle shi kullum kuna gaisa kuma ka san halin da yake ciki kake taimakon shi alhajin nan ba karan mugu bane wallahi a gano wannan amma ya san yana cikin tsanani kullum kuna sallah ka gan sha'awa ne kaɗan ba shi envelope ya daɗe bai rike dubu goma kawai ka dubu goma yaya zai manta da kai wala duk sanda ya kanta sai ya kai da kai ya maka addu'a saboda baka san irin irin gurbin da ka cike mishi ba ni wannan taimakon ai da ma duk mutumin da ya ba mutum wani abu sai mutum ya yi zai samu lada in kuma ya yi shari'a wajen ya aikata wani laifi baka sani ba a zaga shi kenan kai baka sani dai kai kai ka bayan don ka taimaki talaka ne eh. mutum ya san fasiki ne sai dai mika masa to ba ba mamakin ka bashi zai aikin alkhairi da shi a fasiki wani wani ba fasikanci wani yin wa yake ji ai fasikanci ma dama ya samu albani fasikanci kwanciyar hankali ke kawo fasikanci wani lokaci in shi da kanshi yana ce da kanshi zai kokari ya ceci kanshi ne ba magana ba ba ha ba ne ba ne ba a eh, akwai hadisi a cikin riyadu salihi wanda wani bawan Allah ya bada zakka da gari ya waye sai ana ta labari cewa kai an samu wani bawan Allah mai kudi ya bada zakka ga barawo sai ji labarin shi shi barawo ya ba zakka shi ne sai yake ta farin ciki cikin alhamdulillah ina zakkan da na bayar da zama sababin da zai sa ya bar sata sannan wani kuma da ya ba da zakka wani lokacin sai zakka ya fada a hannun wata mace mazinaciya ana cewa sai ana cewa wani mai kudi ya bada zakka ga wata mazinaciya to alhamdulillah ba ma ki ta hanyar wannan kudin da na bayar idan dama tana da talauci ne Daga ci abinci to yanzu kila wannan kudin ya sa ta bar wannan zinan kaga na samu lada Ai, wani lokaci wani rauni imani gare shi talauci ne da matsala ya sa cikin matsala ya sa cikin wannan halin idan ya dan samu jari zai ce bari in tuban bar wannan abu ka al'umma an gane wannan to dan mace tana zina sai ka bata zakka zai iya yiwuwa kaga wannan zakka ya zama sababi za ta ja jari ka ba ka dubu ɗari da kowa yana zaki na yana cikin rana mutum ya banza bai zai hana an koma kasuwanci shi kenan ka zama sababi ka zama sababi insha Allah Allah shi taimake mu fai za ku salatu yanzu mun gama majalis kowa ya kowa da zai ci. insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la illa anta a wa atubu